وعلي جبل سوكاني أبندر قريب والد ووالد وما ولد da iyaye da abin da suka haifa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi kawai da ne zai maka kabbara eh ai magana sai an faɗe ta iyayen annabi suna huta uban ta ma yana huta an bayyana to amma kashi. sai na tausaya wa alkali kungiyanci kai Allah ya sine a kungiya Allah ya sine mata malam kungiya ba ta yi ba ya fito wala na dauka jarimi ne kamar can ko ya fito ya ba da kariya mai kyau wanda ya dace ka gane ko sai aka yi masa ca wai malamansa ai ko ka na indiya akan annabi ne baje shi kawai eh ai daga ranar ya zama shaidani an fahimta ko baje shi abinda imamu maliku dan anas ya ce akan mimbarin manzan Allah alkali shi zan gaya maka kullan yuhazu wa raddu sai manzo Allah ya ce abin imam mali ya ce illa sahibu hazal kabur. kowa idan ya yi magana a duniya za a yi a karba kuma za a yi a mayar masa kayansa illa sahibu hazal kabar sai kawai ma'abocin wannan kabarin waye kenan yani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne kada in ya yi magana to dole ka saurara masa amma wani banza akan iyayen manzon Allah ka fito ka ba da irin wannan kariyan ya ce ya janye a wai babu a zagi a akwai zagi da cin mutunci da ya wuce kamar ka ce iyayen manzan Allah suna wuta to in ya ja ni na dawo da shi amma zancen ko shi ya ja ni na dawo da shi duk mutumin da ya ce zai sa iyaye maza to ubansa mai ko an taba iyaye Allah waye kuma an bayan zancen saboda haka ga dai har yanzu zan sake sa muku Allah ce da ba wannan wa ke da sauka a wannan gari da iyaye da abin da suka kuma iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi kawai ba da ita mai maka tabbara eh ai wannan magana sai an faɗe ta iyayen annabi suna huta, wanka ma yana huta. wuta ai malai wannan shine na farkon nan ka dawo kanta ko kuma mu mu baje kamu mun dawo kanta eh tun da ka je ne mu mun dawo kanta kawai don a yi maka kabbara ai dole sai mun haɓaya iyan annabi suna wuta uban ma yana wuta ni na dawo da zancen alkali kai ka janye ni na dawo da ita billahi ba za mu takawa ba za mu saurarawa kowa ba akan iyayen manzan Allah to ga inda kuma ya zo ya janye zancensa an fahimci zancen

ba ni na wuyan nan mana laifi bai yi duka biyu na da shi kuma wannan zaki ana shi ne shaida na yi shi ne a kusace saboda kishin farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wasu suka taso suna jiya hadisi cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuta ne to babu shakka na kusata kuma za zaki baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya ce sababul muslimu kusumun wa qitaluhu kufrun saboda haka wannan kuskure na biyu ina nan akan matsayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dangane da iyayensa ina nan akan wannan matsayar wanda manzon Allah yake kanta to ni ba ina kanta ina nan kan matsayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da iyayensa domin ba kai ne zaka kai iyayen annabi wuta ba kuma ba kai zaka kai su aljanna ba shi annabi shi zai ba mu labarin matsayin iyayensa sai abu na da aya da karanta Ɗauko mun wancan manaton. Kawo shi, kawo shi shi Yawwa, to an fahimci zancen? To, sai ya zo ya ce ya janye zancen saboda ya yi zagi, zagi bai kamata ba, an fahimci zancen ko? Ai akwai inda zagi ya kamata. eh ai zagi guzuri ne ko ba ga fahimta ba akwai inda sai ka zagi zaka kubutar da kanka ai kamawa take yi an bayyana ce ko duk wanda ya koya ce iyayen manzon Allah suna wuta to ai ya kamata a danna wa uwarsa ashar ko ba ka fahimta zan can ba yawa yawa ni da iyayen an zan can to a cikin magabata a cikin malumanku wanda suka ce ya dace a yi ashariya wanda suka yi ashar kuma ba su janye ba malam alkali ɗaya eh, shi zan kawo masa yanzu a famina yawa ai malam annabi ba wasa ba ne wai ni ban san me annabi nan yayi musu ba wallahi ni tambaya da kullum nake yi kenan ni kam dole ne sai kun yi musuluncin nan ku fita ku bar masa addini sama da ko ba haka bane addinin nan ba ku aka baiwa ba ya kawo ya tiyayata Na sane shi aka baiwa ya dawo to in dai ba ku so sa ku fita ku bar masa addinin mana a'a shi mutum ne kamar ku a'a shi bai san gaibu ba a'a iyayensa ma suna wuta a'a to nan kuma ya zo ba bolin hmm? na? to idan ya ki sai ku kawo musa an bayan zancen to yau za mu yi bayani ne duk da ai ina gani karatun da mun taba yi a baya ko to amma yau ta taso sabo dal abin bukatar mu shine muke so mu sa karatuttukan su waɗanda suke so su kai iyayen manzan Allah wuta da karfin tuwo da kuma mu gwada shin malaman dondozon duniya a ina suka tafi to man sani madai yana ciki rijiyar lemo shi ma daga cikin dole sai sun kai iyayen manzan Allah huta bai daddara ba an bayan zancen ko dama uwa ba dr jalo shi ne jagaba an bayan zancen ko hatta takarda da bairo ya ɗauka wai sai ya kai iyayen manzan Allah huta

bari ya maimaita ya ce kai a fara tambayan ka yawwa an ji zancen? wannan waye ne dr ahmed biuke kun san waye dr ahmed akwai shi kuma sai ka shiga facebook dina akwai karatun dr sani an bayan zancen kun san waye dr abinan dr biuke tun da aka yi duniyar izala min awwalihi ila yau mina haza ba a taba yin malamin hadisi irin dr ahmed biuke ba an bai zance ko amma ka ji abin da ya faɗa alkali alkalin zaria cewa ya yi dun mutumin da sani fa na ce wani sani ne an bai zance ko ya ce iyayen manzan Allah yana wuta ya ce to ka tambayi shi iyayensa a ina suke. <laughs> Kada wannan dattijo ne ai bai janye zakin ba ko ya janye shi iyayensa a ina suke in ba ku fahimci karatun ba abinda yanzu dr ahmad biuke yake tambaya dr jalingo da yake neman ya kai iyaye manzan allah shi ubansa da uwarsa a ina suke tuku Allah ba shi ba shi kanshi ya san makomarsa shi dr jalon kansa ya san makomarsa a ranar gobe kiyama shi prof sadi akwai zance ko yawwa wannan to a ruwayar Allah da bisa ya ce shi kamar mahaifiyarsa babaka ya fashe da kuka maska kawai wani fitari na zama fitari kawai yi ruka wani ya ba bayan wani maka bayan wani maka ya zo ya yi kyau da yau kowa na kuwa ita a bayan ga ɗaya da ɗaya a wannan kuma yi ne ya yi yana magana ya ga ya zantukansa yana da yawa amma akwai zantukan da na ɗauka kuma zan sake dawo da shi na farko ya kawo hadisin hamad bin salama wanda imam muslim shi ya rawaici wannan hadisin wani mutum ne ya zo ya ce ya manzan allah ya ce aina abi ya ce abuka na. babansa yana wuta sai ya zo har ya fara tafiya sai ya sake zuwa ya ce to wa aina abuka an bai zancen ko sai ya ce inna abi wa abaka finna to wannan hadisi na Hamadu shi kaɗai ya rawaici wannan hadisin shi kaɗai a malaman hadisi na duk duniya shi kaɗai ne ya rawaici wannan lafazi na inna abi wa abaka finnar amma akwai waɗanda suka fi shi girkuwa da kuma ingancin hadisin ba su lowaito da wannan lafazi ba kai imam buhari ma bai taɓa ruwaitar hadisin Hamadu ba saboda suna zargin Hamadu da wasu abubuwa na rashin kiyaye hadisi sannan kuma daga baya ma ya zo ya samu rikicewa sannan ma kuma an ce yana da maɗan uwa da yake masa dasi a cikin hadisansa an bayan zancen yana da dai illoli da malamai suka faɗa to uwa uba ita wannan hadisin a ce ma ingantacce ne to ka ta yi karau da abin da in aka yi karau da ita ko kai waye za ka sha kasa ya yi karau da nasin alkur'ani ayoyi birjek ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku hadisi idan ta yi karau da ko da aya ɗaya ne za a je hadisi to bale ba aya ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a matsayin sa na doctor ashe na kai shi professor ashe ba professor ba ne doctor ne doctor sani shi ma nan na ba shi har matsayi ya tafi professor to na dawo na janye doctor ne a matsayin jango to doctor menene ribar ka idan ka kai iyayen manzan Allah wuta an zan can to sannan yanzu yana kan hadisi ne manzo Allah ya ji ya ziyarci kabarin iyayensa akan cewa ya nemi ya nema masa gafara Allah ya hana shi ya nemi izini ya ziyarce ta aka ba shi izini ya ziyarce ta to hadisin kan shi bayan ka dauko tana tana karo da juna ba a lokacin ba yana sai a kabarin manzan Allah a kabarin jatumar ba hadisi a kai da ka riga ka je wani izini kuma zaka nemi na ziyartar ta ai ya riga ya je kan kabarin abuwa zan teku ko wai kuma ya nemi ya yi mata gafara aka hana ya nemi ya ziyarce ta aka ba da izini to me za ka samu a wajen ziyartar kabarin kafiri ko kafira me za ka samu ayin dai an hana a nema mata gafara to zuwa mabata da amfani ba ta da amfani an bai zancen to ni duk ba haka ba malaman duniya suka haɗu suka ce wannan hadisan nan duka a jefa su kwandon shara saboda dalilai da aka kawo cewa su dinnan suna zamanin fatara kuma sannan ya yi karau da ayoyi Allah yana cewa wa makunna na. hatta na ba asa rasulan ba mu kasance muna azabtarwa ba sai mun aika wa al'umma annabi annabi nan ya zo ya yi musu gargadi suka ki karban gargadin sannan Allah zai azabtar da su to da laman sani gaya mana wanda aka aiko wajen iyayen manzan Allah shi baban fa yana ciki ba. yana ciki mahaifinsa ya rasu laman sani ko kai ne aka turo Jalo, ko kai aka turo sannan kuma ita mahaifiyar ko yana shekara tsakanin biyar shida ita ta rasu ita ma ma'ana manzala bai kai balaga ba ko shekara goma bai kai ba yana bidi a sinina jatuma ta rasu shi kuma annabi bai zama annabi ba sai da ya kai shekara arba'in a duniya aka aiko shi sai da ya kai shekara arba'in sannan aka ce masa ikra bisin rabbika zai kala? sannan ya yi shekara goma sha uku a makka ana saukar masa da alkur'ani sannan aka umurce shi ya tafi madina ya je madina yana ana saukar masa da Ƙur'ani shekara goma shekaransa sittin da uku ya rasu to don girman Allah waye ya je musu da sako suka ke amsawa Mazari. eh to sannan mu dawo suna cewa ai to wannan ba farau ne cewa a ce wani annabi jatumarsa kafiri ai ga annabi ibrahim annabi ibrahim ma babansa azara kafiri ne to mu karba jadalan ma amsa cewa eh kafiri ne to amma shi sako bai isa masa ba baban annabi ibrahim da kuka ce babansa ne muje za mu zo mu warware ba babansa ba ne ba ba eh ba babansa ba ne za mu zo mu warware shi ma amma yanzu jadalar mu amsa cewa eh babansa ne in babansa ne sako bai je wa azara ba a <laughs> kuma ni qur'ani ya yi na gaddama ai ba ku za ku ba da amsa ba qur'ani ne na gaddama mu yau sakani mu da su Wasu في الكتاب Ibrahim إنه kana صديقا nabiyya Iza kada li ya bi ya bati li ma ta budu ma la yasu ma u wala yubu siru wala yubu ni anka ya bati in mi kadi ja a ni mi dali ilimi ma dam ya tika hatta bi ni adika siro ta sauya. يا فتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا فتي إني أخاف أن يمسك عذابا من الرحمن فتكون للشيطان وليا Bilal ya isa masa da sako. قال أراغب أنت لي هدي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي غبيا ba ni sai na binciko inda aka ba ku doktor ma to yanzu dai ai an shi yasa Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan ba mu kasance muna azabtarwa ba sai mun wa mutum dalili mun aiko masa da annabi aka yi musu gargadi aka yi musu wa'azi suka ki yadda sannan tukunna za mu kama su da azaba yanzu azara sako ya isa ko bai isa ba ya ce masa ya bati lima ta abu ya babana me sa kake bautawa ma la yasmau wala yubsiru wala yubni an kashe wannan fa dodon da kake bauta masa nan ko ka fahimta ba eh bayya ji bayya gani ba zai amfane ka da komai ba ya babana ya bati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yati ni ba baba baba na ilmi ya zo mun ni ba annabi ne yanzu wanda kai abin da bai zo mun Allah yana saukar mun da wahayi malam ya ci ba kai wanda abin da ilmin da bai zo maka ba fattabini kabini a hadika in shigar da kai siratun sauya zuwa ga hanya madaidaici sakon wa ake aika masa yanzu na ubangiji ya baji la ta abudu shaytan kada ka bauta wa shaytan inna shaytana kana rahmani asiya ya baji inni akhafu an yamassaka azab an inni akhafu inni akhafu an yamassaka azabun min arrahmani waliya dala ba kafa masa hujja ba to Allah idan bai kafa wa dan adam hujja irin wannan ba ba zai azabta shi ba to kai man sani idan doktor biyu in sun hadu ai za su ya zama professor aiko shi ma wannan na ko ai doktor ne ko ba haka ba amma an ce an kore shi a jami'ar ba. to saboda haka ku taru ku gaya mana inda sako ya wa ya wa abdullahi inda aka ce in mana raini wayo shi fa shugaban halitta yana ciki ba ya bar duniya yana ciki ba to don girma Allah wa ya aika masa da sako kuma tsakanin annabi isa da annabi muhammadu shekara 600 ana fahimtar karatun nan sannan kuma Allah ya gaya mana a cikin suratul yasin yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لتنذر قوما دنك جك غرغدد جماعا ma unzira abahum ba taba gargadar da iyayensu ba wa hum gafiluna su suna rafkanan ba taba aiko musu da annabi ba kam zuriyar ya sunan su larabawa kam ba taba aiko musu da balare ba shine annabi muhammadu shine ne annabi su su wani annabi ma bai taba zuwa musu kuma ga wani zancen ba to don girman Allah ku zo ku gaya mana wa aka aiko gurin annabi mu a baban annabi muhammadu wannan shi ake cewa yanzu ba ba magana ba tun daga haihuwar annabi muhammadu har zuwa shekara arba'in wanda suka rayu ba ba a neme su da musulunci ba wayannan duk su masu suna cikin adil fatra ba dan dalili lokacin annabi bai fara kira ba ba ba umarni kawai makarimul ahlak ne shi yana da yana da kyawawan dabi'u ba a cin haram bai a kaza bai a kaza bai a kaza duk wanda al saboda shi annabi ne mahafuzi ne Allah ya riga ya kiyaye shi amma na maganan cewa ya kira wani izuwa ga Allah Allah bai bashi izini ba wanda suka rayu din har zuwa shekara arba'in wanda bai karbi musulunci ba sako bai isa ga shi ana fahimta yanzu a duniyar nan yau baya duniya ba kusan shekarar dubu da wani abu ba inda akwai wani lungu da zaka shiga sakon ubangiji bai taba shiga musu ba ai za a samu irin wannan ko don an sha samu gurare da har yanzu suna yawo sarara ma to Allah bai zai kama su ba sai sai sako ya isa na annabi zuwa gare su ya shiga kunnen su ba su karba ba kafin Allah ya kama su a zamanin annabci ma ba sai sako ya isa gare ka ba amma saboda kin Allah da kin annabi Muhammadu sannan wannan bawan Allah ba ni wannan babu ma ni bana so in dauke ta babun da nake so in dauka don su dakikai ne ba irin wannan ne fasaran a ah, dauko musu misalai barjan wanda annabi ya amfanar da al'umman da ba su ce la illallah ba ni nan nake so in tafi ba wai magana ce ba su furta ba su furta ba mutane nawa ba su furta la ilaha illallah manzo Allah yake za su shiga aljanna amma kuma ya gagara ceto iyayensa a wanda suka karbi la'ilaha ilaha illallah din ba ba su wadatu da la'ilaha ilaha illallah din ba ba su wadatu da sallar da suke yi ba ba su wadatu da azumi da hajji da jihadi da suka yi tare da manzan Allah ba suna neman wani tabarruki na annabi muhammadu ba ga ukasha ba ba musulmi ba ne? bai sallah a bayan manzan Allah ba ba ba yaki da shi ba amma da manzan Allah ya zo zai yi bankwana ya ce wa yake da wani haƙƙi daga yau in biya kafin ranar tashin alkiyama kowa ya yi shuru an fashe da kuka sai ukasha ya tashi ya ce ni ya rasu nan lahi ya ce ya farce akwai lokacin da muna tafiya ina tafiya a bayanka ko za ka daki rakuminka ne ko yaya ka dake ni a baya sai ya ɗauko bulala aka aje aka ɗauko bulalan aka kawo aka ce to gashi nan rama sai na bakar ya tashi ce karama ya ce zauna duk dai suka tashi ba na so mu ɗauki lokaci manzo Allah ya ce masa zo karama ya ce su lokacin da ba ka da ke ni ɗin ba riga a jikina sai manzan Allah ya yaye yana kallon farin bayan nan ukasha sai ya tsuba ya rungumi gurin ya goga jikinsa ya goga jikinsa ya ce kashe yaya ne ya ce haba ya lallahi. a duniya waye ya isa ya yi ramuku a kanka ya ce na yi haka ne don jikina ya goga jikinka saboda in tsira daga wuta ana jin zace? Mana yi manzo Allah ce wa yake so ya ga dan aljanna sahabbai suka ce ce ga ukasha dan aljanna ukasha musulmi ne yana sallah yana azumi ya ce la ilaha illallah duk wannan bai wadatu da shi ba amma yana so ya hada jikinsa da jikin annabi Muhammad to in dai wannan shine alfarman da ya samu jikinsa ya hada jikin da manzan Allah aka yi masa tukwicin aljanna to don girman Allah uwa uwa ba ita aminatu zuhuriya mm. a ciki ya ɗauke ta kai da kiki a ciki ya ɗauke ta kuma zan nan wata tara da kwanaki shi wannan kuma na mintuna ne ya goga jikinsa a jikin manzan Allah aka ce ga ɗan aljanna yana yawo a duniya ba sallansa ne ya bashi wannan ba ba azuminsa ne ya bashi wannan ba ba zakansa ne ya bashi wannan ba ba aikin hajjinsa ne ya bashi wannan ba a'a goga jikinsa zuwa jikin annabi muhammadu ana fahimtar karatu to ni na fi so in je nan in wayar musu da kai mu dawo a yakin uhud ga shahidin uhud saidina hamza aka ba da a kashe shi wace ce ta bayar hindu kuna biye da ni hindu da ta sa aka kashe saidina hamza hindu lokacin tana kafira bata musulunta ba don hindu bata musulunta ba sai bayan fatahul makka abu sufiyanu ya musulunta kafin fatahul makka da kwanaki ita kuma ta musulunta bayan fatahul makka kuma zan ko ana gama mata kontrol shi wanda ya gama kwaje ta ta zo na gama ya ita ina mu ingan shi da idona ana zuwa sai gashi nan gaggawan sai na hamza ta turo wuka ta dafa ta cire kirjin ta sa a baki ta nyam nyam nyam nyam ta cinye ta haniye mahallu shahi aka zo aka gaya sayin na rasulullahi ga abin da hindu ta yi ta ce ta ci bulus a ya su dai baka ji daidai ba ba ita ta sa aka kashe saidina hamza ita ta sa ta cire kuka ta cire zuciyar sai na hamza ta cinye ta hade ya ce mi fami sarai Allah kara lafiya ana magana sai manzo Allah ce wani wuta zai ci ta ga jinin dan uwana yana cikin ta yanzu ita wannan ba kafira ce ba cire maganar lokacin dama abu ba lokacin ake magana ba lokacin da ta cinye wannan zuciyar ita tana kafura bata musulunta ba amma aka yi mata garanti ba wutan da a duniya zai cinye ta ko da daga baya bata fita lailala ba magana mazala zai tashi ne amma dai a mahallu shayi a yanzu dai bata musulunta ba lokacin da aka bata tikitin aljanna me dalili ba sallah ta yi ba ba furta kalmar la ilaha me dalili saboda jinin na hamza ya shiga jikinta mutane sun san annabi to mu dawo har yanzu jinin na hamza bai kai jinin na abdullahi ba don wannan direct blog ne wannan kuma indirect ne ana fahimtar magana da malayi su to don girman Allah yanzu ba ba sai da hamzan ba fa ake magana a ita hindun da jinin sayidina hamza ya wuce jikinta ba wutan da zai cinye ta duniya da lahira yaya kuma sayin na abdullahi wanda nan ne jinin annabi muhammadu ko kana so ko ba ka so bai fito ko ta ina ba sai so ta sansa to wani wuta zai shiga sayidina abdullahi wannan wutan ta yi bosi ai ba a yi wannan wutan ba ana fahimta karatu to yanzu mu dawo shi wannan wanda kace ka raina shi baka son sannan ba a samu annabi ba sai ta hanyarsa kuma ba yadda za a yi ɗansa ya zo ya amfani duk duniya shi kuma Allah ya sa shi a wuta kai wannan ne hankali na bai kwata ba ana fahimta maganan nan wakalar abbasu ya rasulallah inna ƙuraishen jalasu fata zakaru a sabahun bai na hun faja'alu masalaka ka masalin na halittin fi kabuwatin min al'ar sai na abbas ya ce ya rasulallah gaba ƙuraishawa sun zauna suna ta alfahari ni dan wane jikan wane a cikin mu wane yake wane sai aka ce ah to ga annabi muhammadu sai wani marar kunya sai ya ce au ai kwatankwacin annabi muhammadu kan na na fi kabuwacin min ardi ai kamar dabino ne ya tsara a juji shi ne kawai amma sauran aishi kenan ba shi ne abin da suka faɗa ba yi musu baka gane ba ai abin da yanzu su suwai ne suka faɗa kenan ne kawai dabino ne mutumin kirki amma na asalinsa ba su da kyau ba shi ne maganar da yanzu suka faɗa ba to ga abin da annabi ya bada amsa ya kuma kiya annabi Muhammadu sai manzo ya ce fakalar nabi sallallahu inna Allah khalaqal halka Allah da ya halicci halitta faji alani min khairihim sai ya sanya ni ne mafificin su da Allah ya halitta kaf gaba daya to ni ne mafificin su min khairi fariqihim firaqihim idan aka rabu to inda nake nan ya fi alheri an fahimci karatu nan yanzu ai ba kabilu ana rabuwa ba gida ana rabuwa ba gari ana rabuwa ba to duk inda aka rabu to inda nake nan ne ya fi alheri da aka raba gari ba shi a garin maka ya fito ba to akwai duk duniya garin da ya kai maka yawa shi ne zancen da ya koma madina ba madinan ta fi alheri ba mu je zuwa wa Fari fariqaini idan aka zo aka rabu aka ce wannan hausawa ne wannan fulani ne to inda nake ya fi alheri aka ce wannan fulani ne wannan babarbare ne ya fito a cikin bari-bari <laughs> kamar zace ko to nan ya fi alheri inda ya fito din amma zace ko sun mata hayyarar kaba'ila sai aka zabi kabilu Ka ne ko da aka zaɓi kabilu fa ja'ala ni min khairi kabilatin kabilan da nake ma yafi duk kowane kabila a duniya da Allah ku bi zan jannan ba kabilan da ya fito ya fi kowane kabila a duniya harshen da ya fi yake magana ya fi kowane harshe a duniya manzala na cewa ku so larabci saboda abu da uku Kuso larabci saboda ƙur'ani daga larabci aka saukar da shi ni annabi ku annabi muhammadu ba larabe ne a ranar kiyama ko kai ba fulatani ne da larabci za ka yi magana kuma zai ba to saboda haka kuso larabci saboda abu guda uku to kabi larabci harshensa ya fi kowane harshe a duniya amma ibadar da kai Allah ya masa irin wannan tankaɗe da rairaya duk inda yake nan ya fi alheri in aka rabu biyu nan inda yake nan ya fi alheri in gari ne ya raba garin da yake ya fi alheri in kabila aka raba kabilan da yake shine kabila mafi albarkan a duniya ku ji zance bai gane ba ba masani alam sai na warware wannan title da aka daura musu ba akwai zancen min khairihim sun mata hayyarar buyuta sannan aka sake tankade aka zaba gida-gida yanzu kuna ji an gangaro ko sun mata hayyarar buyuta sannan aka zo aka zabi gida-gida-gida ba ja'ala ne min khairi buyutihim gidanmu ya fi kowane gidan uban kowaye gidanmu a gidan waye ne a'a gidan sayyidina abdullahi in Allah ne baya ba yadda zai gidan su ya zama alheri in mushrikai ne baya yadda zai gidan su ya zama alheri faja'alani min khairi buyutihim gidanmu ya fi kowane gidan albarka in ji annabi muhammad waye a gidan ba baba ba ne a gidan ba jajuba ba ne a gidan na su shine na kasar gidan girman su shine girman gidan in ku dakikai ne mu ba dakikai ba ne muna fahimtar karatu sarai ana yadda hancinsa a toshe haka baya ya fahimtar karatu ba ni na gane haka yadda hancin a toshe na magana a hanci to kwakwalwar a toshe ne fa'ana khairuhum nafsan na fi su sarkin kai in ji annabi muhammadu na fi su sarkin kai su masu cewa eh ka masali na halatin fi kabwatin minal ardi su masu cewa iyaye na mushrikai ne na fi su sarkin kai in ji annabi muhammadu kamar yanzu ne ma annabi yake magana da su jalo jalingo kamar yanzu ake magana ka gane ko wa khairukum baitan na fi su kyan gida in ji annabi muhammadu ku ji zancen da ba wa khairukum baitan na fi su kyan gida ma'ana me gida kan ba konko ba ne waye ne a gidan iyaye ne gidan ba baka bari zancen ba mu dawo har yanzu inna Allah astafa kinanata min waladi isma'ila Allah da ya tashi tankade da rairaya sai Allah ya zabo kinana daga ƴaƴan annabi isma'il alayhi salam wasta ba Quraishan da Allah ya tashi zaba kuma sai ya sake tanka tankade wani yare da ya turo a Quraishawa min kinanata daga kinana wasta ba min kuraishin sai Allah ya sake zaba daga Quraish bani Hashim sai ya sake zabo Bani Hashim daga ba ni min bani Hashim sai Allah ya zabe ni daga Bani Hashim a wani hadisi manzo Allah yana cewa tun daga annabi Adamu da ummina Hawwa'u duk wanda zai ɗauki haske na har zuwa kan babana Abdullahi da na Aminatu ba su taɓa yin abun kunya ba in ji annabi Muhammadu. Kai Allah ya tsina maki annabi Muhammadu. To wannan hadisi kadai ba zai sa ka hankalta ba? Abun kunya ba ko da zina Allah ya sare su ba za su yi ba ko da fasikanci kowane iri wanda zai ɗauki hasken nan tun daga annabi Adamu har kan zuwa Abdullahi tun daga al'ummi na Hawwa'u har zuwa kan nana Aminatu Zuhuriya ko abun kunya annabi ya ce ba su yadda Allah su yi ba Allah ya sarkake wannan ya yi gaidin wannan hasken har zuwa kan Abdullahi da Aminatu amma daga baya su zama mushrikai ni ban ga amfanin kiyaye wanda aka yi এবং আই বলা যাবে kai ba za ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un buhari ya ruwaito nasabar manzon Allah manzani amma tasabun nabi sallallahu alaihi wasallam huwa muhammadun ibnu abdullahi Ibnu abdul ibnu hashim Ibnu abdul Ibnu bunu qusay bunu qilab bunu murra bunu qab bunu lu'ayn bunu qalib bunu fir bunu malik bunu nadir bunu kinanata bunu uzaimata bunu mudrikata bunu ilyasa bunu mudarra bunu nizar Ibnu eh, bunu ma'ad bunu adnan rawahu imam bukhari da abdullahi aka fara shi dai wanda ka ce baka son da shi aka fara da bakinsa ya faɗa ya ce ga nasabarsa sai da ya kirga kakanninsa guda 20 cif da bakinsa annabi muhammadu da ya tashi da waka fara ya ce fa huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibnu abdullahi an fahimci karatu kai bai kare ba ba abu talib abu talib imam buhari ya ce bai karbi musulun bai karbi kalmar shahada ba wannan shine abin da ya fito abin da imam buhari ya fitar ana fahimtar karatu na malai su shi buhari ya sake ruwaitowa ya ce ya sula yanzu duk irin kariyan da abu ɗalib ya baka babu wani abin da ka amfane shi yace ce ina can kasan wuta na zaro shi na ajiye shi a kofa dala kawai mu bar shi a nan hadisi abu talib shi buhari ya ce bai karbi la ilaha illallah kuma fa shi sako ya isa masa ba shi sako ya isa masa ya ga annabcin manzon Allah shi ne kuma ya baiwa annabi kariya ba wanda ya baiwa annabi kariya irinsa shi da sayin hamza an manzan can ko to amma bai kalbi kalman sha'ada ba shi yanzu kama ya kamata ya dawwama wuta ba amma saboda kariyar da ya bai wa annabi muhammadu Kuna fahimtar karatu manzala ya cire shi a karkashin wuta ya dawatar shi ya ajiye shi a kofar daga kofa kuma sai na kuma kamar yi zancen ba sha sa nake gaya maka shi fa ta wannan makami in ya motsa shi ko babu la ilaha illallah sai ya amfane ka kai uwa uba ba abu lahab ba wanda sura su kutum ya sauka a kansa shi bai baiwa ba wanda ya yaki annabi a cikin zuriyar kuma kamar ikamarsa. Aban ji karatu? amma shi kan shi sai da annabi ya nuna annabta a kansa imam buhari shi ma ya ruwaici wannan hadisin da ya mutu ya tafi lahira sai aka yi mafarki da shi ce yanzu duk zaman ka da annabi muhammadu ba wani abin da ka amfana da shi abbas ne kuma ya yi mafarki ya ce ah, ne amfani na amfana da shi Yace me ka amfana ya ce duk litinin na duniya ana ɗaga masa azaba ba la ilaha illallah bayan ba la ilaha illallah ya kansa ya iya har karfinsa ya kare litinin na duniya duk ana ɗagewa abu abu lahab azaba shine muhammadu shamsuddin a damashki sai ya rera izaka na hazaka kafiran ja azimahu bi tabbar yadahu bil jahimi muhallada ata annahu fi yawmi isnaini da'iman yuhabbibu anhu bi sururi bi amada فما زن للعبد الذي كان أمره Bi wa مسرورا da. موافدا dole shine aikin hankali iza kana haza kafiran in dai wannan ya zama kafiri ja azimmahu bi ya yadahu wanda labarin sa ya zo a cikin alqur'ani tabbad yada abila habin wa tabba ma agna anhu malu wa ma kasaba sai sula naran zata lahab matar ma aka game da ita amma muhammadu Shamsu shamsuddini ya ce a ta ya zo a hadisi annahu shi wannan abu lahab nan yukhaffifu anhu ana ɗauke masa azaba yana samun rangwami fi yaumi isnaini da'iman duk litilin na duniya ba wai litilin ɗaya ba fa duk litilin na duniya idan ya zo yana cin alfarman muhammadu rasulullah to don girman Allah ina hankalinku yake eh an anhu ana daga masa ba la ilaha illallah ba ba la ilaha illallah ga bakin kin annabi a zuciyarsa amma tun ya nuna farin ciki da haifuwar annabi nan da aka haifi annabi Muhammadu sai aka kawo masa bishara ya yanta baiwarsa suwai ba tun daga ranar Allah ya ji dadin abin da ya yana saka masa duk litinin na duniya ana ɗauke masa azaba shine ni kuma nake cewa yanzu inda Allah ya sa abu abu nan ba ranar litiri ya yi maulidi ba yayin ta bai wasa inda za a sake dawo kuma eh, talata ya sake yanta wani baiwansa laraba haka alhamis haka juma haka asabar haka lahadi haka duk kiyayya da masifan da ya wayan nan duk zan kai su makarantar malam ibrahim ya asha ba su je su san waye kamil zati rashin sanin annabi na ba yana cutar da su ba yanzu muna jinjina da kuma ne sunansa asadu sunna asan mu haka muke asadu sunna da ya kamata alkali ka zama kamar asadu sunna an bayan zancen ko? asadu sunna ya fito ya barranta ya yi baran-baran ka gane ko? yanzu ne gana abin nan ka gane ko Thank you. التي أمر نصوص الجماعة الصلاة على ولسكاية أكمل وسبع عامين ننتج تقول نفسي بشر واحد إلى الاستدافع آخرين حديث الكون من أبي لبشر الصلاة الكريم ولكن آخرين وصل الصوفي معه ولكن الشيعة رواية ذاك العام إن في أصحابي اثنا عشر منافقا

هكذا بعث رسولا سيد ربك سنشاتك وشاريا كما مثلا صوت يدعى wanda suka bibi yau sun san gidansa a wanda kuma sun san ra'ayi domin fara yau ba saura kamar ci ana da akari da abu da na farko na siya tabbata sannan na biyu arziki da an bayan zancen nan mun jinjina masa an bayan zancen ko inda yake nan muke to ya kamata da alkali ya zama haka amma kash alkali bai zama jarumi ba eh wala ta sai ya zabi kungiya akan iyayen annabi muhammadu ni ko na ci allah ya sinya wannan kungiyar kungiyar da za ta sa ka ka raina iyayen manzan allah ka tura su cikin wuta kai wannan kungiya ba ta da albarka an fahimta can to sannan mu dawo mu ajiye wannan shi ma yana nan ina tafokansa an fahimci karatu to saboda haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa an abi hurairata radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu min khairi quruni bani adama qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarn allazi kuntu fihi rawahu imam buhari Allah yusuf kaji karatun nan bu'istu min khairi quruni bani adama qarnan fa qarnan hatta kuntu minal karnin da zai kuntu fihi an aiko ni fiyayyen zamani na bani adama karnan fa karnan Allah ya dubi wannan karnin bai yi kama da annabi ba a jefar da shi a ɗauko wannan karni a duba bai dace manzo Allah ya zo a ciki ba a yi wurgi da shi a sake ɗauka wannan a yi masa sikirinin, bai dace manzo Allah ya zo a ciki ba a yi wurgi da shi hatta kuntu minal karnin lazi kuntu fihi sai da Allah ya dubi zamanin da nake ciki yanzu shine mafi alkhairin zamani shine mafi albarkan zamani sannan Allah ya ce in zo a cikinsa Man sani, Allah ya zaba wa annabi zamani zamani eh amma a kasa zabo masa iyaye akwai an fahimci wannan shasa wai ba wai ka karanta hadisi ina abiwa ba ra ka kawo istidlal na dukkanin abubuwan da za su goge wancan kai a matsayin ka na dan adam mai hankali bayan da za a yi azabo masa zamani azabo masa gari azabo masa littafi abu zabo masa garin hijira azabo masa yare amma wai duk wannan daga karshe iyayensa mushrikai ne inna lillahi wa inna raji'una ina ina hankali a gurin mu dawo da Allah malayi ba je iyayenka amma ku shirikai ne ai gwada a haife ka onacha kuma kai wanda ba amma a iyayenka musulmai ne kai ba musulmi bai fi maka alheri ba yanzu misali a ce kafiri yana garin maka to me maka zai amfana masa ana da karatu to saboda haka dakikai ne na gaya maka ba sa fahimtar karatu amma in ba haka ba akwai ba ma sai ya zo ya yi karo da alkur'ani ba ba a hadisan ma ya yi karo da hadisai dubbai mu dawo har yanzu wa anhu daga abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati fiji ba ni ne shugaban 'ya'yan adamu a ranar kiyama an fahimci can wa awwalu man shakku an al ni ne farkon wanda za a kasa za ta sage biyu kabari ta sage biyu in fito wa awwalu shafi ni ne farkon wanda zan je nemi ceto wa awwalu mushaffa'in ni ne farkon wanda zai yi ceto rawahu muslim wa abu dawud wa tirmizi wa lafzuhu ana sayyadu waladi adama ya qiyamati ni ne shugaban 'ya'yan adamu a ranar kiyama wa biyadi wa alhamdi. tutar godiya tana hannuna ya hamadu lil la'awwaluna wa akhiruna mutanen farkon duniya da mutanen karshen duniya duk sai sun gode min saboda bajintan da zan nuna a ranar kiyama amma da iyayensa ya nuna wa duniya bajinta mutanen farkon duniya su gode wa annabi Muhammadu mutanen karshen duniya su gode wa annabi Muhammadu in yawma izin babu wani annabi a wannan ranar Adamu fa annabi Adamu da waninsu illa ta hata liwayi face suna karkashin tutara daga annabi Adamu har zuwa ma'ana duk la ilaha illallah dinka duk ka duk azumin ka in iyaye ba su yarda da kai ba za ka shiga aljanna ba Shasam Anzala ya ce ta ta aqdamul ummahati tana karkashin duka dukin iyaye kuma hakan ta faru mun gani sahabin manzon Allah ba irin gaba da tukururu sahabin manzon Allah akwai uwa ba uba ina take gashi nan yace baiwar Allah me kika sani wanda danki yake yi bashi da kyau yace ɗana mutumin kirki ne mai sallah mai ibada mai yi mika da sai dai ni ina fushi da shi uwa tana tasirifin aljanna uwa amma manzon Allah bai yi sai yayi tasirifi ba gashi yana ga la ilaha illallah don a bakin sa ga sallah ga azumi ga zakka ga haji man sani baka karanta wannan hadisi ba kuma sahabi manzan Allah ne amma ya gagara kama kalmar la ilaha illallah saboda iya uwarka da fushi da shi an fahimci wannan mu dawo ban sani dr jalo warule ku zo ku saurari wannan kuma ‘ya'ya wanda suka rasu ba su balaga ba a ranar kiyama za a ce to kai kukan ba ku da komai kuri ku tafi aljanna za a ce ah, ya ubangiji ba mu gane mu tafi aljanna ba waye yaushe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar amma ku tabbatar kafin mu yi magana hmm? Eh? ka kira ka tabbatar shekaran jiya fa na gan shi yana jawabi yana jajantawa haliban madubo jailani ya rasu Allahu akbar Allah ya jaddada masa rahama Masha Allah Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah alhamdulillah daga zawiyar modibo ya kawo mana ziyara muna tare da shi tun zikirin juma'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba insha Allah za mu zo gobe eh, an fahimci karatu da Allah dan uwa wanda yaran in aka ce su tafi aljanna kun fahimci zancen za su ce ba za su tafi ba ya ubangiji a na ce ku tafi ta ya ubangiji aljannan da ba uwanmu me za mu je mu yi a ciki yara ba ita ah, to me kuke so ah, iyayen ku mutanen za su je wuta sai sai sun je wuta ba mutanen kirki ba ne ba su bi ba su bi ni ba saboda haka so yan wuta ne ku amma ba ku yi komai ba ku tafi aljanna ita ah, to me za mu je mu yi aljanna inda ba iyayen mu to yanzu me kuke so a yi muku a to ya bangiji mu dai kam gaskiya ba mu ga amfanin zuwa aljanna ba iyayen mu ba ita kuna so ku bi iyayen ku duk irin ayi musu musurai din nan kawai yara su bi iyayensu a'a kawai yara da tutu-tutu suna bin iyayensu ina za ta bi jahannamu ubangiji kuma a adalcinsa ba zai kona wanda bai ci ba bai gani ba sai Allah ya ce a dawo da su da iyayensu shiga aljanna. Yan girman Allah. yara suna da wannan kafasitin a wajen Allah amma annabi Muhammadu ya ceci duk duniyan nan Allah ya ba shi garanti wala saufa yu'ika rabbuka ba. Allah ba garanti open ya bude masa fa ba iyaka ba limit Allah ya ce ba zan ɗauke maka wannan ceton ba sai kai da kanka ya Muhammad kace ya ishe ka shi a ranar za mu je wajen annabi adamu zai ce nafsi mu je wajen annabi nuhu ya ce nafsi annabi ibrahim ya ce nafsi musa ya ce nafsi annabi isa ya ce nafsi muna zuwa wajen annabi ya ce ana laha ana laha ana laha me kuke so ceto ya rasulullahi sayuwa ta yi sayuwa muna cikin bala'i Allah ya fi shi da bai taba yinsa ba ya ce ku dakata sai ya taso la ilaha illallah ka'ina so in ga irin wannan takun a rana bilal zai taso a mimbarinsa a tancinsa sai ya doshi inda ubangiji yake yana zuwa sai ya faɗi yayi yayi sujjada yayi godiyan da wani mahaluki bai taba yi ba sai Allah ya ce masa irfa ra'asaka saltuka ka ɗaga kanka ka tambayi duk abin da kake so sai Allah ya ce masa ceto ya ubangiji yace wannan kam close je ka ya je ya zobo ya ɗauko first class na farko agwalo na sabi kuna muna ciki malam yusuf alba maganda magana amma wallahi wa ce ba za ciki Allah sai na gaya wa nana Aminatu Zuhuriya da Abdullahi da ce ga wayannan su suke so su kai ku sai na kai gulma kasan kuma iyaye da <laughs> jango bilal yanzu kasan iyaye Allah yana jin nasu ana zuwa sai ya ɗebo mu first class sai ce ku biyo ni yayi wannan abu shi yake burge ni malam yusuf ba zai ce ku je ina zuwa ba saboda akwai custom duty <laughs> yana zuwa sai ya ce a ci babul jannati yawmal qiyamati zan zo komar aljanna a ranar kiyama in ce kon kon kon kon kon kon hazinul babu ce man anta ce ana muhammadu rasulullah sai ce bika umiltu Allah aftiya li ahadi saboda kai aka umurce ni Allah ya ce kar in bude wa kowa in ba kai ba aljannan fa in bai je ba ba za a bude ba aljanna in bai je ba ba mahallukin da zai je annabi adamu in ya je ba za a bude masa ba annabi nuhu in ya je ba za a bude masa ba annabi musa in ya je ba za a bude masa ba annabi ibrahim in ya je ba za a bude masa ba annabi isa in ya je ba za a bude masa ba haka mala'ika ya tabbatar Allah ya ce Allah abtiya li ahadi kar in bude wa kowa in ba kai ba Muhammadu Rasulullahi. Alfatihu lima ugulika mabudin abin da yake rufe aljanna tana rufe tana gidan annabi muhammadu ya bude ya shiga sannan duk mu bi mu shiga sannan shi ba zai je gidansa ba ni ina shiga zan nemi inda gidana yake ai an gaji amma shi zai dawo wajen ubangiji ya sake cewa ceto ya ce jeka ya ce ceci ya dawo ya zuba ya sake komawa ya dawo wajen ubangiji ya ce kaje na baka ya je sake har cikin mu zai shiga yana kwasowa yana dawo da su aljanna wai wanda duk bajinta amma banda iyayensa kai an yi dan iska a duniya wanda bajinta ya yi wa duk duniya har cikin wuta ba karshe ba zai zo ya ya Allah ya ce masa ya je ya ceci wanda suke da imanin miskala zarra za gani can il wuta ya bayyana kamar irin wannan kwarin nan na cikin damuna il sai a ce ga wani mai imani can ɗin haka ba aka sinta iya ciro su kuma ya sake dawo da su aljanna wannan duk yana zuwa sai ce Allah ya ce masa ni fa na ga maka wala sofa yuti ka rabbuka da. ka je ka kwashi duk wanda kake so da Allah me sunan shi jalo yanzu dan girman Allah duk wannan bajinta a ce iyayensa kai me ribar kamar su shiga wuta in ka kama ɗan iska sai ce ko wai ai hadisi hadisi nawa a cikin musulmi in aka ja maka ba za ka yadda ba malamin ka ibnu taymiya hadisai nawa yayi wargi da su yayi bod da su a cikin buhariyan hadisai nawa in an karanta muku ba za ku yadda ba a wannan din ta yi muku daɗi ne ba magana wai a ta zo a cikin musulun ba ne a ta yi muku daidai ne an fahimtar can ko to saboda haka kuma inda Allah ya ba mu sa'a lokaci ya ha to an bai zancen ko inda Allah ya ba mu sa'a billahi da muka taso mun raba izala salafiya kashe uku faral ka bai zancen ko kashe ɗaya mun karbe su namu ne ba su yadda ba iyayen manzan Allah suna wuta kashe ɗaya ba su yadda ba a cikin yan izala a kowanne suka gayyaci jalo jalungo suka ci zo su fara in ya isa bai fito ba ga irin su asadu sunna sun murga musu siyarsu suka ce kayya ga ga Dr. Biuke uwa uba shine malamin hadisi duk Nigerian nan inda dai abu asalafiya ne ba malamin da ya kai shi amma ya sissi ne musu yace kai uwarka tana ina kai ubanka yana ina tukun kake kai wani annabi Muhammadu kai ma sani baka san makomarka ba kai ma Dr. Jado baka san makomarka ba har kake faɗin makomar iyayen manzon Allah amma yanzu can to kashi ɗaya mun sa su ruɗani kamar na gwam irin su alkali la'ila La'i, wa la'ila La'i. ka gane ko ai a ciki ma za mu kwasa ko to kashi ɗaya su ne sinannu in akwai masu tuba to in ba masu tuba wala dole su tafi wuta Don bi da zi ilaha illa huwa iyayen manzon Allah ba za su shiga wuta ba sai iyayen ku sun shiga don wallahi su ne ba uwa da za ta shiga aljanna ta bar iyayen manzan Allah a waje ba a yi wannan uwar ba ba a yi uban da zai shiga aljanna ya bar uban manzan mahaifin manzan Allah ba annabi ibrahim da zo muka faɗa azara din ba babansa bane shi ba saboda me nasaba ce annabi ibrahim kakan annabi muhammadu ne wai zakalar ibrahimu li abihi azara to daga nan aka raba magana Shau jani ya ce ba babansa ba ne. Shau jani shi ya raba gantama A gane ko aka sha karar kallawa ana cewa annabi Ibrahim azara ba ya ce ba babansa ba ne. Ba ka ji abin da Allah ya ce ba. Wa kala qala Ibrahimu azara. Rajin Allah. Yanzu jatumar ka za ta ce da Allah ka je wajen mahaifinka ka karba sai hada da sunansa? Ah. ai in an hada sunansa to ko ba ma kanin mahaifinka ne ko wan mahaifinka ne a ce misali man yusuf ana biki a gidan iyaye duk sun taru A gane ko sai hajiya ta ce man yusuf ka je wajen mahaifinka ibrahim ka karbo sakon nan a wajensa Kankanin baba ne ko wan baba ne ba mahaifinka ba ne ko ya eh sunan su ɗaya ne ka gane ko in dai mahaifinka ne kar zai ce wane ya eh kaje wajen mahaifinka ka garbo sako ka zo wanda shine abin da zai fito a bakin mahaifin amma in dai aka ce mahaifinka wane to ba shi bane wannan kuma Qur'ani ya tabbatar Allah ya ce wa iz kala ibrahimu li abihi azara anan da aka zo suratul yusuf iz kala yusufu li abihi ba a ce Yakubu ba duk duniya ya san annabi yusuf yakubu ne babansa izu kala yusuf liyabi ya ya iniya inira aitu a hada ashara kaukaban wa shamsa wal aitu ra'aytuhum li ya sa ba kawo sunan yakubu ba saboda babansa ne ma'aifi a fahimta amma wancan azara saboda babansa ba babansa ma'aifi ba ne shi yasa aka ce iza kala ibrahimu li abihi azara lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa babansa azara kai da kikin ina ne kamar zai jago to amma shi annabi yusuf da yake babansa ne gangan mahaifi kuma malamai dewa sun tafi akan wannan din saboda haka tun daga annabi adamu har zuwa kan iyayen annabi muhammadu ba kafiri ba kafiri kwaya ɗaya babu daga annabi sai wali sai salihin mutum saboda haka an ture su wala yanzu muna jin daɗi ba kuma in mun yi karatu suna fahimta to lokaci ya tafi da na so in kawo malam abdalla yayin ya toci 20 a ya isa Eh, alhamdulillah